to zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron rediyon ƙasar Sin ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da shugaba aliyu filasco bakanikin mota mara sokoto da shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo a gamawa jihar bauchi sai muhammadu a awaisu unguwar nasarawa gamawa jihar bauchi da liman yahaya mai littattafai malbaza jamhuriyar niger yana kuma gaida alhaji isa dillalin shanu Gunfara jamhuriyar Nijar da alhaji yusuf mai kayan wuta kasuwar izala numan a jihar adamawa sai alhaji garban ƙauye barawa kantin kwari a jihar kano da alhaji usman yaro bakin kasuwa gulma jihar kebbi da baba sani mai na'ura umara a argungu jihar kebbi daga ƙarshe ya ce a gaida masa da malam usman mai hoto tudun wada argungu a jihar kebbi tarayyar najeriya da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin koshin lafiya mai gaise su shine shugaba bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin a jihar sokoto daga jihar sokoto na je jihar kano na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen shugaba alhaji sani ɗan kakan mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari kano da ya buƙaci a gaida masa da mai ɗakinsa fadima binta alhaji sani ɗan kaka mai fanta yana kuma gaida alhaji awal rimi mai shadda da alhaji ahmed idris rimin tsiwa hakimin rigasa kaduna yana gaida shugaba na zaben Najeriya wato Jibrin garkuwan Barnawa da kuma Alhaji Muhammadu Awaisa kafinta gamawa sai shugaba Inunu mai dankalin Turawa da Alhaji Mamman Buwai harshe mai zama tsakanin haure yana kuma gaida Alhaji Yusuf Tsiga tafi da unguwar Shanu Kaduna da kuma likita Alhaji Abbarori layin kasuwar mata fage Kano yana gaida shugaba Alhaji Elvis kofar Wambai Kano da Alhaji Muhammad Gande Faya Sabis Sokoto da Alhaji Mustapha Sabo Dit magazin unguwar tambari Zindar. Sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press fage Kano da fatan sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su shine Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta Kano. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin. na karɓo shi daga wajen mai mu na yau da kullum wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya kuma ya buƙaci a gaida masa da Hafizu Balaraba Gusau da kuma Usaini Dangote Karasuwa. Yana gaida mai nasara nasara funtuwa da Hakilu zamani almajira Malumfashi. Yana gaida Mudassir Sani birnin Kebbi da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Khalil Muhammad Marmara da kuma iyalansa sannan da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Hauwa Aliyu Bako mil takwas kalaba jihar cross river yana gaida aminu dan kaduna amana da sani na kawu daura daga ƙarshe yana gaida adam a adam gashuwa da fatan dukkansa sun ji kuma suna nan lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin madalla, kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi. ya kuma buƙaci a gaida masa da hajiya gamba mamman gusau da husaini abdullahi abubakar da kuma husaina abdullahi rafin atiku yana gaida haruna muhammad katsina da sade sa'idu daura da bishir dauda sabuwar unguwa katsina da abdullahi jibrila muhammad kirbi jamhuriyar kamaru yana gaida aminu ɗan kaduna amanawa da kuma mati garba a Kaduna. Yana gaida barista Lami Wushishi Amina jihar Niger da kuma Alhaji Haruna Makeri Alero. Yana gaida Usman Adamu Alero da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Ya ce kuma a isar masa da gaisuwansa wurin sarkin samarin Ambursa Alhaji Umar Suleiman da Zaidu Balagu. da kuma Hamza Galadima sai Sani a shafura da kuma Nasiru Uban Shahada da Mudassiru Sani da Habibu Adamu da kuma injiniya Sama'ila Zagga da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Usman Aliyu taka lafiya a birnin Kebbi. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Yahaya Muhammad Maina wato CRI New World Listeners Club da ke Gumel jihar Jigawa ya kuma buƙaci a gaida masa da Sama'ila Lawan Kofar Mazugal Kano da Sani Rabi'u jihar Katsina da Awwalu batta jihar Kano. Yana gaida Nuruddin Ibrahim Adam Kano da kuma Abdulkadir Ibrahim Adam Kano. Yana gaida Yahaya dan Arewa Kano da Malam Kabiru mai gatari Jigawa. Yana gaida Majitaba Muhammad Gumel da kuma Mamman mai faci Gumel da Lawali mai Tireda Gumel da Muhammad mai walda Gumel. yana gaida Ali Kiraji Gashuwa da Ado YBC Gashuwa da Awali Turkin Gashuwa sai kuma Malam Gambarin mai yankan farce Gashuwa da Fatima Lui da ni mai gabatarwa da sauran ma'aikatan sashen Hausa na CRI da fatan dukkansu za su ji kuma su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Yahya Muhammad Maina New World Listeners Club a Gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin na karɓo shi ne daga wajen Yusuf Muhammad Gagarawa ƙaramin hukumar Gagarawa a jihar Jigawa. Shi kuma ya buƙaci a gaida masa da Rabi Usule Taura da kuma Sade Sa'idu Daura da Hassan Muhammad Binanci da Adamu Aliyu Amu Katsina sai Nazir Abubakar Sabo Gusau da Comrade Murtala ST Sakkwato da kuma Umar Forever Gashuwa. ya kuma gaida mai nasara nasara funtuwa da usman shitu mahuta da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagara jihar jigawa tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin madalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Isa Lawan Girgir, ɗan masanin girgir a jihar Yobe. Ya kuma bukaci a gaida masa da Usaini Dangote Karasuwa da tukur harka tsohon garin Rijau. Yana gaida Audu na Yalwa mai abokan rani Sambauna da shugaba gobiri Ɗaci mai katako Kano da Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta Kano da PRO Yunusa Alhassan 1004 Lagos. Yana gaida Rabi'u Masta Kano da shugaba Dala Koli Buniyadi da kuma Ibrahim Dodo nan Nangere Buniyadi yana gaida Alhaji Dada na Sarkin Kukuri Potiskum da kuma shugaba Ali Kiraji Gashuwa da shugaba Nuruddin Ibrahim Adam Kano da shugaba Malam Sanusi Chen na nan sashen Hausa gidan rediyon kasar Sin yana gaida ni mai gabatarwa na gode kwarai yana gaida takwarata Fatima Lui da sauran abokan aiki na da Bilkisu da Kande. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Isa Lawan Girgir ɗan masanin girgir a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai mu na yau da kullum malam malam mai fusanan hula gwalolo", tare da Sade Sa'idu Daura wanda gaisuwan ya zama na haɗin gwiwa. sun kuma buƙaci a gaida musu da shugaba iliya mai shayi garkin daura da kuma hashimu mai alamin tashar mota babura sai zubairu mai matala nijar da kuma shugaba alhaji ibrahim dan fulani mai tambola shi ma a jamhuriyar nijar suna gaida shugaban fada a je makaranta ashiru mai kanti da da alhaji mamman dan buwai harce mai zama tsakanin haure da kuma malam ango malamin makaranta ya wuri da kuma alhaji usman yaro gulma sai rilwanu fajaldu da mai nasara nasara funtuwa da kuma kabiru sakaina funtuwa daga ƙarshe suka ce a gaida musu da janar muhammadu buhari daura da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo da kuma sade sa'idu daura sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato injiniya sama'ila zagga da ke jihar kebbi tarayyar najeriya shi kuma ya buƙaci a gaida masa da umar ibrahim gwamba da kuma malam bello malamin makaranta gwamba Yana gaida Bala na Kyande mai kashe maye sabon garin Gwamba da Idrisu Kyande Bagudo Nefa Kwasara. Yana gaida Sani Makeri Makerar Gaso Zagga da kuma Alhaji Usman Yaro Gulma wuri sai dan Asabe mai fata ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri Yana kuma gaida Alhaji Aminu Dinkin Jega da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi da Sani a shahura Mai Goro Birnin Kebbi da Zaidu Bala Kofa Sabuwar Birnin Kebbi. ya ce da dukkan 'yan kungiyar muryar talaka ta Najeriya da jamhuriyar Nijar da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zakka a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. To madalla, katin da ke hannuna yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Rilwanu Fajaldu Dange Shuni a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a miƙa masa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dr. Aliyu magatakardan wan mako da kuma mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku yana gaida sakataren gwamnatin jihar Sokoto Alhaji Sahabi Isa Gada da kuma sarkin Sudan na Wurnu Alhaji Abubakar Cika Soro Abubakar na uku yana gaida mai girma sarkin yakin Wababe Alhaji Muhammadu Jedu Abubakar Sabo da dukkan 'yan uwa da al'ummar ƙasar Wababe da makota da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Ibrahim Zubairu Othman da ke Zaria a jihar Kaduna tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Bello Abubakar Malam Gero a jihar Sokoto da Abdu Baba Fawa durumin mai garke a Zaria yana gaida Malam Salisu da Wanau a Abuja da Attahiru mai kananzir babban dodo shopping complex Zaria. Yana gaida Usman Tanimu mai rediyo da talabijin babban dodo a Zaria da Halliru mai fura babban dodo shi ma a Zaria. Sai dan Fulani mai tambola maradi jamhuriyar Nijar. Daga ƙarshe ce a gaida masa da Falalu mai farar ƙasa Zaria ta fatan dukkan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ibrahim zubairu othman kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato bala usman karasuwa da kuma ya buƙaci a gaida masa da comrade dauda muhammad gombe da ke bayan tashar da maturu da kuma abubakar baba aji da maturu yana gaida malam usman adamu fatiskum da malam abba sali gashuwa da malam bukar muhammad ngamdu da kuma mamman A maje yana gaida abdullahi kurnawa da muhammad bello da ado A yaro gashuwa da abubakar ali dj brown da kuma sabi'u mai manja gamawa da sale shahada damban da kuma Yusuf Babaji Jalam. Yana gaida Abubakar Yahaya Gaidam da Shamaki Ubala Gashuwa, sai Balawan Zango Kanwa Gashuwa da kuma daga ƙarshe ce a gaida musu da Umar Forever Gashuwa. A fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla. Gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi ne daga wajen shugaba malam malam mai zanen hula gwalolo ya kuma buƙaci a gaida masa da malam malam mai kananzir gangara da malam malam mai kifi gama kano da kuma malam malam mai baku bajoga yana gaida malam malam mai zanen allo tilaku da malam malam direban tuwai malumawa sannan yana gaida malam malam lodiyo kwana hudu kano daga ƙarshe ce a gaida masa da malam malam direba dango shira da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum hajiya kamariya matar alhaji abbarori likita layin kasuwar mata fage kano ta kuma buƙaci a gaida mata da fatsima binta shugaba sani ɗan kaka mai fanta da hajara nuhu sale sojan najeriya mai ritaya da Lami Habujamu mai shayi tashar kuka da kuma Indo a wali gwamna wafa tana gaida Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasim Lukoro tana gaida Sabuwa da Bebi matan Bako Action na mai naira tana gaida Habiba mai funkwasau wato matar Ibrahim Wada Burntumau da kuma matan shugaba Ali Aware garin Malam da matan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria da matan shugaba Umaru mai sai da katin zaɓe su ba da matan shugaba Badaru mai gwanjo Jimeta da matan Mutari mai falwaya na Ibawa da matan Hassan Gege Employer yan kura da kuma matan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu daga ƙarshe ta ce a gaida mata da abarori likita layin kasuwar mata fage Kano wato mai gidanta da fatan dukkansa sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraro da haka muka kammala shirin namu na yau gaba daya Jamila kamar kullum ita ta sa ni da ku. Ni Fatima Inuwa Jibrin na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa.